وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قدياتا تبتك ألا أبنجد تالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis sha bakwai ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari 1448 wanda ya daidai da ɗaya ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan matsalaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نأبو زكرياه يحيى بن شرف النووي الشافعي القرشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta 631 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga Makka zuwa Madina ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na gabatar da cewa yau goma sha bakwai sha shida ne? tab? to wannan kuskure ne daga gare ni yau sha shida kenan ba sha bakwai ba muna karanta wannan littafi inda muka kwana a babi na 44 babu tawqiril ulama'i wal kibari wa ahli al-fadli wa taqdimihim ala ghayrihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim babin da ke karantar da mu girmama malamai da kuma dattijai da duk wani ma'abuci falala da gabatar da shi akan waninsa bi ma'ana gabatar da malami akan kowa gabatar da dattijo akan duk wanda ba dattijo ba sannan ma'abuci falala irin shugabanni da sarakai da kuma waɗanda suke da sarauta idan sun zo a gabatar da su akan waninsu saboda darajar da suke da shi na falala a cikin al'umma da kuma ɗaukaka darajar inda malamai suke shi ne inda malamai ke karantarwa majalisun da malamai ke karantarwa da kuma fitowa da mutane darajar malamai to muna cikin wannan babi a jirin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 217 za mu tashi a daidai gabar da malam ya ce wa an amri bin shu'aibin an abihi an jaddihi radiyallahu anhum qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifu sharafa kabirana حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح ما لن يتي وعن أمر بن شعيب استنادي دقى أمر بن شعيب عن أبيه شيما دقى مهيفنسه عن جده daga kakansa wanda shi sahabi ne radiyallahu anhum yace Allah ya ƙara yadda a gare su Imam an-Nawawi yace Allah ya ƙara yadda a gare su gabaki ɗaya da Amru dan Shu'aib da babansa da kakansa dukkan su sahabbai ne to anan da ya ce an jaddihi kaga mu bahamun hal ya burru bi sihhatil hadith la shin zaka ce hadisin na da rauni a'a saboda jahala na sahabi baya taba ingancin hadisi amma jahala na tabi'i au atba'u tabi'ina zai iya taba hadisi a wajen isnadi saboda sahabbai ittifakan an yi ittifaki duk duniyar musulunci annahum udul adilai ne su saboda Allah da kansa ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah saboda haka Allah ne ya bada taskiyan shi ya yadda da su su ma sun yadda da Allah to kaga wannan shine tambarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan sahabi yake ba da labari yace qal ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce laisa minna man lam yarham baya cikin mabiyana ai baya cikin mabiyana duk wanda baya tausayawa mu bi ma'ana ƙanana a mu. wa ya arifu sharafa kabirina kuma duk wanda bai san darajar manyanmu ba baya cikin mabiyanmu ashe kenan wannan hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da ƙa'ida guda biyu ka'ida ta farko yace laisa minna man lam yarham saghirana baya cikin mabiyana baya cikin mabiyanmu duk wanda baya tausayawa ƙananan cikinmu kaga arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi Allah ubangiji mai rama yana tausaya musu sai ce irhamu man fi ardi yarhamukum man fi sama ku tausaya wa waɗanda ke ƙasa bi ma'ana waɗanda suke ƙarƙashin ku ƙanana yarhamukum man fi sama wanda ke sama ubangiji mai rahama zai tausaya muku kaga a hadisin sai nuna maka tabbas Allah a sama yake sabanin jahaniya. da asha'ira da mu'tazila da maturidiyya da ashabu ilmul kalam ga baki ɗaya da suka kore cewa ubangiji ba a ce baya halatta ka ce yana sama saboda a wurinsu in ka ce Allah na sama ka yi wa Allah iyaka kenan har suka ce la yuqalu bi hal lillahi makanun wai ba za ka ce shin Allah na da wuri ba bi ma'ana akwai wuri takamamme da Allah yake suka ce in ka ce lillahi makanun ka yi wa Allah iyaka shi ne malaman tauhidi suke cewa aradu tanziha fawaqa'u fi suna so su tsarkake Allah sai suka fada wajen karyata Allah da korewa Allah abin da ya tabbatar wa kansa suna so su girmama Allah su tsarkake shi saboda girman Allah sai suka ce bai kamata a ce Allah na sama ba in an ce Allah na sama kenan an mai iyaka saboda haka wanda ya ce Allah na sama ya zama kafin. wannan shine fahimtar su kuma Jahan bin Safwan shine farkon wanda ya fara dasa wannan fikira dan ba saboda yi munazara da wasu 'yan aqidan sumuniya al sai suka jefa mai shubha da suka jefa wa jihar min safwan shubuha sai da ya kwana arba'in da ya ji akwai Allah ba ya zama firifinka da ya gama tunaninsa sai ya ce bayan ya gama tunani sai ce layu kalu bi an Allah maujud ba za a ce akwai Allah ba wala gairu maujud kuma ba za a ce babu shi ba wala fi sama ba za a ce Allah na sama ba wala fil ard kuma ba za a ce Allah na duran kasa ba la fil sharq ba za a ce yana gabas ba wala fil gharb ba za a ce yana yamma ba wala an yamin ba za a ce yana kudu ba ba za a ce yana arewa ba wala an shimal kuma ba za a ce yana kudu ba wala an shimal kuma ba za a ce yana arewa ba la fi dakhil al-alam wala fi kharijihi kuma ba za ce yana cikin duniya ba kuma ba za ce yana wajen duniya ba shi ne imamu nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala rahmatar wasi'a a cikin littafinsa usulun da'awacin salafiyya sai ce lauƙila li afsahin nas sif lanar ma'adu lamastafa an yasifa yasifahu kama wasafatul jahamiya ma'abudahumul haqq ya ce da za a ce wa mutumin da ya fi kowa fasaha a iya magana ka siffanta mana babu ya ce ba zai iya kawo ta'arifin babu ba kamar yadda jihamiya suka kawo wa ubangijinsu siffan babu ba saboda ai siffan wannan menene siffan babu ne ana ganewa to kaga Allah da kansa ya ce irhamu man fil ardi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa wa'anda suke kasa wa'anda ke sama kuma za su wanda yake sama zai tausaya muku shine wa Allah kaga hadisin ya tabbatar da Allah na sama to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gaba ya ce laisa minna mallam yarham Ba baya cikin mabiyana duk wanda baya tausayawa ƙanananmu kaga kenan yara sun shiga ƙanana ko sannan mata ma sun shiga saboda za ka ga su ma masu rauni ne muhallin shaida a ciki a hadisin yana nuna mana yara ƙanana a tausaya musu shi sa wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Musulun yana zaune a wani yaro da yake da tsuntsu yana wasa da tsuntsun shi ne aba Mai. manzan Allah ya san yaron yana wasa da tsuntsu ka san yaro da wasa shi kenan wata rana manzo Allah ya zo wucewa sai ga yaro yayi tagumi yayi haka sai manzo Allah ya tambaya yace me yasa yaron nan sai aka ce ai tsuntsunsa ne ya mutu sai ya tagumi kaga yana mun ne mutuwan tsuntsunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya kalle shi shi ma ya zauna yayi tagumi irin tagumin da yaron yayi sai ce ya aba umayr ma fa'ala nughayr ya kai aba umair me ya samu nugai ɗan tsuntsun kadin nan sai ya ce matan nugai ɗan tsuntsun nan ya mutu kaga anan ai ya nuna mai simfati ko alama ce na simfati ai kaga ya nuna wa yaron ƙarami ne tausayi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim kaga ya nuna tausayi ga yaran nan haka hadisin Anas dan Malik yake bada labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ina cikin tafiya sai na tada yara abokaina suna wasa ɗabi'an yaro in ya ga yara suna wasa ne yake yi sai ya shiga cikin wasan ana sai ce sai na kutsa ina ta wasa da yara ya ce can sai na ji alamar akwai inuwa a bayana ya ce sai na juyo ga alamar akwai mutum ya ce juyo wanda zan yi ya ce sai na ga zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi haka da hannunsa yana murmushi yana kallona sai ce ya unai kai dan anas hal zahabta ila makanin ladhi arsaltuk ka je inda na aike ka sai ce al'ana azhab yanzu zan sallallahu alaihi wa sallam kaga ba ya ji offer bane ko kuma ba kanu sulafin kaga ya tausaya masa an yaro ne aiko ya tausaya masa ana ganewa haka kuma wata rana kamar yadda ya cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci sai shedan ya kwalla farai sai ya ci abincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata yarinya na wucewa sai shedan ya shiga jikinta ya nika hannunsa zuwa hannunta sai ya sa ta tabe ka kai hannu a kan abincin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ana so a baka karatu ne manzan Allah ya ce ina kallon hannun shedan ya saje da hannunta kamar katun kaga su ne masu yin cilla hannu zai tafi can ko ya ce ina kallon hannun shedan ya saje da hannunta tana sanya hannu sai na rike hannun sai na hana ta saboda yanzu kaga ai ba hannunta kadai ya rike ba ko hannun wa ya rike shedan ya mare ta bai mare ta ba ya hana shedan cin ne abincinsa sai rike hannunta ya ƙi bari ta shigar da hannun cikin abincin da yake ci saboda shedan yana so sai ya ci ne abincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan ya nuna tausayi kuma in ma yaro ya yi irin haka akwai manya kaga ba dukan shi za a yi ba a daidai wajen sai a riƙe hannunsa sai daga baya sai a ce mai to in manya sun yi ba haka ake ba kaza ake ana ganewa kaga wannan yana nuna tausayawa ƙarami abdullahi ɗan abbas yana yaransa wata rana ya taso zai zo karatu wajen ɗaya daga cikin sahabbai da ya zo ƙofar gidan sai gansa a bacci yana sai gan mai gidan bai fito ba wannan sahabar abdullahi ɗan abbas sai ya kwanta a ƙofar gidan habbacci ya ɗauke shi ƙura ta buɗe shi wannan sahabin yana fitowa sai ga abdullahi ɗan abbas a kwance yana lullube da ƙura ta buɗe shi sai ce subhanallah ibn ammi rasulillah ala abuwabina dan baffo manzan Allah a bakin ƙofar gidanmu me yasa ka aika min in zo ba sai ce hakaza umirna an fa’ala bi ulama'ina haka aka ce mu yi wa malamanmu idan mun zo wurinsu mu girmama su mu jira su saboda ba mu san uzurin da suke da shi ba a cikin gidajensu kaga ya tausaya mai aiko yaro ne sai ga ah, bai kamata batun da da ka kira ni sai sai a'a ni na zo neman ilimi kuma haka aka ce in girmama malamai na to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tausaya wa kanana ana ganewa a tausaya wa kanana wannan yana nuna maka irin tarbiyyar da manzo Allah ya koya wa al'ummansa shi sa Anas dan Malik yace na na yi rayuwa a gidan manzo Allah shekara goma ban taba yin wani abu manzo Allah yace me yasa nayi wannan abun ba ko me yasa ban yi kaza ba saboda kyakkyawan mu'amala da tausayi da yake min a matsayina na yaro saboda babata ta dauko shi ta kawo ni shi anas take ba da labari ya ce ta kawo ni gidan manzan Allah ta ce ni talaka ce kowa na ka maka kayan hidindimin da zai maka a matsayinka na manzan Allah ni kuma ba ni da shi amma ga yaro na ya maka hidima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ansa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka tsawaita rayuwan anas dan mali sannan ka yi albarka ga zurriyarsa kuma ka yi albarka ga dukiyarsa anas ɗan malik bai bar duniya ba sai da ya haifi 'ya'ya sama da ɗari da hamsin. gonar anas yakan girbi kayan gonansa a duk shekara sau biyu duk wata shida kaya zai nuna zai maye gurbinsa to anas dan malik sai da ya binne 135 da ransa saboda ne annoba sa'unu amwas an ƴaƴansa da yawa sun mutu a cikin wannan annoban biyar ya binne su kaga muhallin shahid a ciki shine Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare sa kaga manzo Allah ya nuna mai tausayi ko ya nuna mai kauna haka Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dalilin da yasa manzo Allah ya karbo shi daga wajen babansa kenan ya ajje shi a gidansa ya kula da shi har ya girma yana yaransa dan karami to wannan hadithin yana nuna mana wato kabira ce saboda wannan yana daga cikin ka'idar da malaman usul fiqh suka ce ana gane laifi babba a wurin Allah manzon Allah ya nuna ya barranta da wanda ya aikin kenan kin tausayawa ƙanana alama ce ta babban laifi a wurin Allah kabiratul dhunub bi ma'ana zunubi ne mai girma sai ce wa ya arifu sharafa kabirina haka kuma ya san darajar manyanmu bi ma'ana duk wani dattijo ka san kimarsa da darajarsa duk wanda baya girmama dattijai to manzala ce ba ni Ba baya cikin mabiyana idan ka ga saurayi ko matashi yana dura a shari'a ga dattijai e ba tsammani daga gare shi saboda ya yi kabira min ba irin zuru saboda manzala ce baya cikin mabiyana duk wanda baya ganin kimar dattijai a cikinmu kaga kenan ya nuna mana addinin musulunci bai taba koya wa matashi rashin kunya ba in ka ga matashi ya yi rashin kunya koda da sunan addini ne to ɗabi'a ce tasa amma ba musulunci yake ba kuma shi ma yana buƙatar ne yana buƙatar tarbiyya ruhiyya yana buƙatar ya tarbiyyatar da ruhinsa saboda addinin musulunci ba irin wannan tarbiyya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu ba kaga wannan yana nuna mana hadisin Abu Musa al-Ash'ari da ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zil shaibatil musulun yana daga cikin karrama Allah ne ka karrama duk wani mai furfura musulmi in dai mutum na da furfura musulmi to ka girmama shi in ka girmama shi ka girmama wa Allah in baka girmama shi ba mafhumul mukhalafa shine ne baka girmama wa ba baka girmama Allah ba duk wanda kaga yana rashin kunya ya yi zagi ya ci mutunci ko da yana da'awar ilimi da malanta to kasancewa wannan mutumin bayi da tarbiyya ana iya samun dattijo ya kuskure to in yayi kuskure ai akwai hanya na ladabi da ake girmamawa kuma isar da sako annabi ibrahim alaihi salatu wassalam baban shi kafuri ne number one arni. wanda ke bautan gunki ko amma ka duba usulubin da ya bi yana yi wa mahaifinsa wa'azi ya abati la ta'budu shaitan ya kai babana kaga akwai alaman girmamawa da mutuntawa kakka kuskura ka bautata wa shaitan inna na. kana lirrahmani asiya lalle shi dan mutum ne mai saba ubangijinsa daga cikin aljanu kaga usulubi da yabi yana ma babansa magana akwai girmamawa saboda ne babansa tsoho ne duk da haka har sai da baban ya ce a an aragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kana kyamatan allolina ne kai ibrahim la illam tantahi in baka daina maganan nan da kake yi akan alloli na ba la arjumannaka wallahi zan jefe ka wahjurni maliyan kuma ka kaurace min na wani lokaci bana so in ganka kaga me ce to shikenan tunda ba ka so ka ganni ni ma bana so in ganka a'a sai yace salamun alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ya baba astaghfiru laka rabbi zan ci gaba da roƙa maka gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya saboda ubangiji na in ni ne yana amsa min addu'an da zan masa saboda ka zan ci gaba da roƙa maka gafarar Allah amma da baban sai mutu a kafirci kaga a nan abin da ya faɗi kenan can wani wuri ya ce eh, ko sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan roƙa maka ubangiji na saboda shi ubangiji na ne amsa min ne duk abin da na roƙe sa a kansa a cikin suratul mumtahina me annabi ibrahim ya ce ha a'a wannan suratul tauba kenan falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu nan a suratul tauba kenan amma a cikin suratul mumtahina me yace a'a a'a ha a'a suratul mumtahina sai ce lokacin da annabi ibrahim ya tashi magana sai ya cewa babansa babansa la'astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min wallahi zan ci gaba da roƙa maka gafarar Allah amma ba na iya mallaka komai a wurin Allah in ka mutu a haka rabbana alaika tawakkalna ya Allah gare ka na dogara akan ka shirya mun dawa mahaifina wa ilaika anabna kuma gare ka nake neman kusanci wa ilaika almasir kuma gare ka makoma ya kare to na tauba shine Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah a lokacin da baban ya mutu ya mutu a ina a kafirci tabarra aminu ko annahu aduwwul lillah to kaga duk wanda ya mutu a kafirci ya mutu a matsayin makiyinwa Allah ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa babansa makiyin Allah ne tabarra minhu sai ya barranta daga baban me ake nufi da tabarra minhu ay lam sabbin li abihi ba'da mauti sai dai na roƙa wa babansa ne gafarar Allah bayan ya mutu saboda ya bayyana cewa babansa yin waye Allah sai ce inna ibrahima la'awahun halim kaga anan ya tabbata cewa ya mutu a matsayin kafiri sai dai na roƙa masa gafarar Allah ana fahimta to kaga anan usulubi ne wajen girmamawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin girmama Allah ka karrama duk wani mutum mai furfura a musulmi ka girmama shi kakka wulakanta shi kada ka rena shi ko da ya maka ba daidai ba kai masa magana ta masu hankali ta yanda za ka zama masa mai za ka zama masa mai siriki a mu'amalar da ya maka akwai wani bawan Allah ustazu ne sai wani dattijo baban abokinsa ne shi kuma bai san shi ba a fuska shi dattijon bai san ustazun ba a fuska sai ya dinga zaginsa yana cewa kaga kaza kaza kaga dan kaza kaza yaro kawai ya je yayi karatu a kasar Larabawa ya dawo ya ce maulidi bai da asali addini kaza kaza ai tun kafin ya zo duniya ake maulidi tun ba ka kaza kaza kaza ya dinga da ya fada da sauransu shi kuma wannan bawan Allah ne a gaban wannan dattijan amma shi kuma dattijan ne bai san cewa da shi yake magana ba Shi ne sai wani matashi sai ya ƙara zara shi ya ce a sai yake cewa to amma fa yi sun auri ‘ya'yanka ai bi ma'ana ‘yarka wacce ma ai ɗan izala ne ya aure su sai ce to don kaza kaza su sako ta mana kaga ya yi magana sai ya ce kai ko takalmi akwai ‘yan libya shi na je samo nashi sai wannan ustazin sai ya yi dariya shi kuma yana kallon ustazin yana wannan maganar ba tare da sanin cewa da wannan ustazin yake yi ba sai ya dinga mai murmushi sai ya daga wayan shi kaman an kira sa sai ya wuce shi wancan kuma matashin da ya dinga zuga shi saboda ya dinga bamfarma sai ce alhaji ne? ka san wannan yaron sai ce a sai ce ai shine a gaban ka yace la ilaha illallah <laughs> to tun daga ranan sai ya zama masa siriki idan ya ganshi sai ce salamu alaikum salamu alaikum kaga anan duk da ya yayi abin da kaga tanka shi ba ya masa kuma dattaku ko to ga sai ya zama masa sirikin dole to ko da dattija ne ya yi ba daidai ba an gane ba za ka zage shi ba ba za ka ci masa mutunci ba saboda shekarunsa amma sai ka yi abin da za ka zama masa mai sirikin dole an gane wata mata ta bani labari a daidai wannan aa yola ta ce ta zo wucewa da mota wani dattijo yana gungura kekensa a tsakiyar titi bai ma san yana tsakiyar titi ba ta ce malam ina zuwa kusa da shi har na zo kusa da shi bai sani ba ta ce na yi hon bai ji ba ta ce na daddan na hon ɗin da ƙarfi fam fam fam sai na ce ba ba ta ce tana faɗin haka sai dattijon ya dawo hayyacinsa ya gano a tsakiyar titi yake sai fara dura mata a shari'a kin cika saka zanki kin cika saka zanki yana ta dura mata a shari'a Ta ce malam sai na fito daga mota sai ta ce sai na zaro dubu ɗaya sai na bata sai na bashi ce ina bashi sai ce oh yarinya yar albarka Allah miki albarka <laughs> to kaga kaga yi ta girmama shi aiko kuma shi yanzu ya dawo cikin hayyacinsa ya gane cewa ba daidai ba ta yiwu talauci ta yiwu abubuwa da yawa ko amma dai kaga ai bata ce kaga tsohon banza ba an gane to akwai yadda ake so ka yi mu'amala da wanda ya girme ka ya haife ka ko da ya maka ba daidai ba ka masa mu'amalar da za ka zama masa sirkin dole to wannan shi ne abin da ake so amma ba wai ka zo ka zage shi ka ci mutuncin shi ba idan kai haka ka faɗo manzala ce ba ni baka laisa minna baya cikin mabiyana duk wanda ya irin wannan ɗabi'a to kaga ashe kenan muna da buƙatar ne gyara tarbiyyar mu ta mu'amala da dattijai a cikin mu ga yaro dan karami ya zauna ya ajje tripod ɗinsa ya duddura a shari'a sawa'un ga dattijai ne da wanda suka yi kaka da shi da shi ko a jikinsa kuma al'umman nan ba ta ganin wannan abin illa ce sai ka zace ai shi ya jawo shi ma ne san zai shiga sabdansu kaga duk wanda bai san kimar na gaba da shi ba to ba mutum bane ana ganewa ba mutum bane ya kamata ne a taka masa burki to wannan abin zai sa wani lokaci mutum ya dawo cikin hayyacinsa wani lokaci mata na jawowa wani lokaci al'umma na jawowa wani lokaci rashin tarbiyya yana kawo haka to kaga irin wa'annan abubuwan dole ne a dinga taka tsantsan da shi wata rana ina cikin na fito daga class na gama lecture a jami'a na shigo office ke na zauna sai wata yarinya ta shigo office sai ta zo waje na. ta ce da Allah tana neman in taimaka mata sai na ce to ta zauna menene ta ce na yi test ba ta nan sannan kuma na yi makeup test ba ta nan bai ma'ana wa'anda ba su yi ba su zo su sai na ce ni ba zan mata ba saboda aina cewa ban yi testin ba sai da na ce class rep ɗinku ya tabbatar kowa duk wanda bai yi ba ya haɗu a ranar saboda idan na yi ba zan ƙara yi ba kuma ya tabbatar min da kowa ya yi buɗan bakin yarinyar sai ta ce ai babanmu ne sai na kalle ta me babanku ya yi ya ƙi biya min kuɗin makaranta kalman da ta gaya min ke sai na kalle ta sai na ce da babanku yana biya a cikin magananta sai na fahimci an laƙaba mata ne a gida wajen babarta tunda ba ita kaɗai ba ce su biyu ne sauran an biya musu ita nata ton ɗin ya zo ƙila uban bayi da kuɗi da zai biya a lokacin sai bai biya ba shi ne sai ta ce a yi sauran an biya musu ita an ki biya mata sai na fahimci an laƙaba mata wannan abu sai na ce da yana wasa da biyan kudin makarantanki sai ta ce a'a sai na ce yanzu me yasa sai ta ce halin yau da gobe sai na ce amma sai kika ce mun babanku ne ya ki biya sai na ce na rantse miki da Allah da ni saurayinki ne wallahi ba zan aure ki ba ina faɗin kalman sai yarinyar jikinta yayi yi la'asar ta shi ki bani waje ta dinga bani hakuri malam ya hakuri ta yi shiru na ce wani irin rashin hankali ne ki ce babanki ya ki biya duk sai ta karbu a lokacin ta dawo cikin hayyacinta sai na ce to shi kenan naji amma ta shi ki bar mun ofis wala yarinyar nan ta kasa tashi sai da ke kusan minti biyar ta zauna ta yi tagumi ta rasa me za ta gaya mun to kaga wani lokaci iyaye mata kan taimaka wajen rashin sanin kima duk abinda mijinki zai miki ki kiyaye lafazin da zaki gaya wa ɗanki koyaki saboda zai sa shi a zuciya kuma daga baya in ya zo ya bayyana zai dinga kallon ki da wannan aibin akwai ɗalibin da ya zo har ofis ina yake kamun complain mamansa ya ce malam Allah ya ji kan babana ya ce tun da muke mamanmu ta sa mun tsani ubanmu ta ce kullum za ta ce babanmu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza muna yara ya ce wallahi malam sai na tsani ubana ina yaro baban ya zo ya rasu ya ce amma idan na tunkari babana sai babana ya yi dariya ce kai yaro ne ba za ka gane ba ya ce kalman da babana yake gaya mun kawai kenan ya ce bai taɓa aibanta mamana ba ya ce bayan na yi hankali yanzu ya ce malam yaron da bakin sai ke gaya mun ya ce wallahi malam nan na gano cewa mamanmu ita ce matsala. kaga ta gama dasa abin nan kaga yanzu yaron ya yi hankali to ta ina yaron nan zai manta da wannan matar Ka ga yanzu kuma uban ya riga ya ne ya tafi zai dinga wannan takaicin to kaga wannan kuskure mata da yawa suna yin irin wannan Allah ka shirye da mu to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗi sai imamu annawawi yace hadithun sahihun rawahu abu daud wa tirmidhi wannan hadisi imamu abu daud da tirmidhi suka rawaito wa qala tirmidhi imamu tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahihun ya ce ne kyakkyawa ta wani isnadi ingantacce ta wani isnadi ya zo da shi ta fuskoki guda biyu wafi riwayati abi dawud ya ce a cikin riwayan imamu abu dawud ya ce haƙa kabirina ya ce wa ya arifu haƙa kabirina ya san girman ko haƙƙin babba daga cikinmu bi ma'ana duk inda aka ce ma wannan babba ne to kasancewa yana da haƙƙi na girmamawa duk yadda zai yi kai haƙuri da shi ko da ya cuta maka wannan fa shine tarbiyyar addini ko da ya cuta maka kai haƙuri ka daure amma inda ba za ka bi shi ba shine idan ya sa ka kai abin da kai ka san saban Allah ne nan ne ba za ka bi shi ba amma ba zai sa ka rena shi ba ba zai sa ka wulakanta shi ba amma ba za ka bi shi a wurin ba to don Allah haka matasa muke mu'amala kaga akwai matsala kenan to wannan tarbiyyar ana so ka ɗauko shi daga littafi ka sanya sha ina a faifan aiki shine amfanin karatun duk yanda dattijo zai maka ba daidai ba to kada a ganka kana sa'in sadawa dattijo duk yanda zai cuta maka ka yi haƙuri ka jure wannan shi ne fa addini ba wai ka tanka masa ba da in ka tanka masa duk wanda yake da hankali in ya ganka ka faɗo ana ganewa ko da dattijan ne ma ba daidai ba wannan haka addinin musulunci ya karantar da mu ana girmama dattijai ka san haƙƙinsa don ba za ka zo kana cacan baki da shi kamar yadda za ka yi cacen baki da wa da yaro ko da sa'anka ba duk me yayi ana so ka yi haƙuri saboda shari'a ta koya maka sanin haƙƙin dattijo shine kada ka wulakanta shi kada ka rena shi kuma kada ka yi abin da zai fado a idan al'umma ka gaggaza masa maganganu a'a ka yi haƙuri ko da ya maka ba daidai ba ka bar mutane waɗanda suke sa'o'insa su yi masa faɗa su gaya masa ba daidai ba to ya fi daɗi akwai wani dattijo da yake zuwa nan yake gaya min cewa abokinsa ne yana da ɗa kuma ɗan sai Allah ya masa arziki ashe ya gina wa babansa gida gidan sama ya ɗauki makullin ya ba uban to baban na da mata mamar wannan yaron su sabar duniya sai matar shi ta ziga shi kada ya shiga wannan gidan da ɗansa fa ya gina ya ba shi gidan sama wai sai dai ɗan ya ci gaba da biyan kudin hayan wannan gidan da suke ciki shi kuma yaron ya kawo ya bada sai da ya ba su suka ki shiga har kudin hayan nan ya ɗare suka ki koma can har sai da aka musu terere aka kwashe kayansu aka zubar da kayan a waje sai abin ya mai ciwo a matsayin abokin uban sai ya kira yaron ya dinga yi wa yaron fada ya ce har zagin shi sai da ne malam ya ce bayan na gama komai yaron ya yi shiru sai ya ce da naka da na aro wanne ya fi ya ce kalman da yaron ya gaya mai kenan da naka da na aro wanne ya fi sai na ce naka da tizan ke gaya mai sai ya ce to babana da ka ce na wulakanta shi arziki na bai amfani ba yace na gina masa gida a wuri kaza kuma gidan sama na ɗauki mukulli na bashi matarsa ta ce kai yaji in ci gaba da biyan wannan gidan kuma wannan gidan haya ne shine ce haka ne ya ce yace eh. ya ce ga mukullin na bashi ka je ka tambaye shi ya ce da na je wajen uban na mai fada na mai kasa-kasa ta ce ashe kai duk abinda ashe kai karamin mutum ne ma kaza kaza kaza shine sai ya kwashe kayan sannan ya tafi can kaga anan ai bai haushi da fada ba ko ya za ka zo kana zagi na ka san me ba a'a yace kalma duk ya gaya min yace sai dawo da ni cikin hayyaci na yace da naka da na aro wanne yafi to in kai ne me zaka yi zaka gaggasa mai magana ne a'a ai ga saboda dattijo ne to duk inda dattijo yake ana lallaba shi ne a gaya mai magana shi yasa ko da Allah ya jarabce ka ka zo ka tadda girman mahaifinka ai shi Allah ce in ma yablughanna indaka al-kibar aduma aw kilahuma fala taqul lahumu uf in ka manyantan ɗaya daga cikin su ya tadda kai saboda za su dinga ma wasu abubuwa irin yanda karamin yaro yake yi kai ma ka kai musu lokacin kana yaro babanka zai zo yana ce wani abu ka fashe mai da kuka ba yanda zai yi kuma ya baka an yi haka to kai ma yanzu ka yi sai fashe ma da kuka sai ka yi kaza yanda ya hakuri da kai kana yaro to kai ma haka Allah ya ce kai hakuri da shi in ya tsufa payback time ne ai an gane wannan to anan ne da yawa ake failing yanda ya hakuri da kai ya hana kansa cin abinci ya baka ya kai ka makaranta bai to yanzu ya ka ya tsufa kai ma ka lallaba shi ku rabu lafiya sai ka je ya ce a ai su yanzu kawai sai dai a yi karo karo shi ba zai iya yi ba Allah ka shirya da mu wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa kitabul adab babun fil rahmati imam tirmidhi a cikin jami'insa abwabul birri was sila babu ma ja a fi rahmatis sibyan babun da ya zo a kan tausaya wa yara ƙanana. A nan gaban ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a kan hadisin Maimun bin Abishai. insha Allah subhanahu wata'ala in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatunmu insha Allah subhanahu wata'ala abinda muka karanta daidai mun na'am na'am eh <laughs> mata nawa musulmi ke aura mata biyu mata hudu mana eh ni na zauna a makka a albarkan addan da maza Allah barin kama kamanta ne a garin kuma kawai ka san matan da mutum ɗaya mace ɗaya ta haifi yara sha biyar sha shida sha bakwai eto eh wannan good example kenan a da ba na yanzu da eh, indomi generation ba ko za ka gama ta ɗaya ta haifi yara sha uku sha hudu sha biyar wata har sha shida duk da iyayen mu sun yi wannan lafiya lau kuma ka ganta wallahi in suka jera da yaron sai an tambaye ta kannanki ne wa'annan lafiya lau za ka ganta eh amma na yanzu za ka ganta ta gaba ta girgire an je oxford an je waye kawai sai ka ga karshen ta ma sai dai a fede ta sai ka ganta ta koma kamar dusa ana ganewa na zauna a saudiya a makka a gidan wani malami matansa biyu yaransa talatin kuma dukkansu sun haddace ƙorari saboda haka ba abin mamaki ba ne Allah ya yi albarka ta ga addu'an wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya samu daji abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure mana roƙon Allah ya yafe mana Yadda Allah ya da fuskokin mu wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin fiddausar a'la shugabannin da zuta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunan da begen da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama na cutarwa gare mu da rayuwarmu da addinin mu da wannan ƙasa da wannan yanki da muke rayuwa Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba ka ba wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roko ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kobe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk